يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 28 ga watan shida shekara na 2016 na miladiya domin ci gaba da tafsirin mu na alkur'ani mai girma jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya na 150 a wannan sura mai albarka suratul baqara haka za mu ɗora daga aya na ɗari da hamsin da ɗaya insha Allah kafin haka akwai tambayoyi wadda za mu amsa tambaya na farko na cewa bayan assalamu alaikum malam mutane ne guda biyu sun shiga itikafi sai suna yawan hiran duniya yaya matsayin itikafinsu yake to lalle waɗannan mutane ya dace su san menene ake nufi da itikafi shi itikafi shine lizimtan masallaci na wani zango na wani lokaci da nufin bauta da ibadar Allah maɗaukakin sarki don haka malamai suke cewa mai itikafi abin da zai bayar da mahimmanci a kai shine abubuwan da suka shafi rayuwar lahira waɗansu malamai ma suna cewa kada ya fita daga abubuwa guda uku na farko sallah na biyu azkar na uku karatun alkur'ani waɗannan sune abubuwan da ake bukata wajen mai itikafi su ne aikin itikafi don haka ne ma aka ce a yi shi a masallaci da kusan malamai sun ijma'i cewa itikafi bai inganta sai a masallaci to kuma waɗannan su ne ayyukan da ake a masallaci waɗansu malamai sun ƙara cewa mai itikafi zai iya yin darasi na ilimi in an zo sallan janaza a masallaci zai iya iya yi almuhim hira na duniya wannan yana nuna cewa mutum bai san mai kawo shi itikafi ba sannan kuma ko da ba ce wannan ya ɓata masa itikafinsa ba to lallai ba zai samu ladan itikafinsa ba domin bai yi abin da mai itikafi ya dace ya yi ba don haka jama'a sai a kula a zo ana hiran duniya bai dace ba Abin da mutum zai yi na duniya shine abinda babu makawa dole sai yayi sai yayi gwargwadon wannan lalurar da za ta sa shi ya yi wannan abin a cikin masallaci to akwai tambayoyi da suke da alaƙa da itikafi din bari mu karanta su kafin mu faɗi wata tambayar da suke da alaƙa da wani abu daban sai tambaya ta biyu da take da alaƙa da itikafi yake cewa mutum ne ya shiga itikafi sai yana yawanta yin bacci ya matsayin itikafin sai ke daidai yake da waɗancan masu yawan surutun duniya shi ma ya dace ya san mai kawo shi itikin eh, yana son ya yi bacci don mai zai zo masallaci masallaci ba wurin bacci ba ne ai innama buniyatil masajid li iqamati dhikrillahi azza wa jal an gina masallaci ne don tsayar da ambatan Allah madaukakin sarki ba don bacci ba shi yasa ma daga cikin salaf akwai wanda suke karhanta yin bacci a masallaci saboda haka masallaci ɗaki ne na bautan Allah maɗaukakin sarki kuma bacci ba bautan Allah maɗaukakin sarki ba ne wannan hutu ne naka domin ka samu ƙarfi ka yi abubuwanka ko na addini ko na rayuwa don haka mutumin da zai zo yana ta shirga bacci to ya dace limamin masallaci in ya sani ya kore shi ya koma gida kawai tambaya na uku yake cewa malam shin mai itikafi yana da kyau ya yi magana a waya shi ma dai wannan yana koma izuwa magana na farko magana da eh, take da ƙarfi dalili zai jawo ya yi to zai iya kamar yadda zai yi magana da mutum da yi magana a waya duk ɗaya ne ai amma mai zai faɗa hira zai yi ko mai zai yi yanzu mutum yana yana itikafi kuma yana kiran matansa suna hira kaga wannan shi ma bai san abin da ya kawo shi itikafi ba ballantana a ce yana da wata budurwa yana kiran budurwarsa yana yana itikafi kaga wannan gwanda ya zaman sa a gida kawai amma in wani wata bukata ce misali mai karfi yake yake bukata ya zo ba buta da zai yi da shi yana iya kirawa ya ce a kawo masa buta daga gida da waɗansu abubuwa masu mahimmanci wanda za su taimake shi wajen inganta bautansa da samun walwala wajen yin bauta a itikafi wannan zai iya amma mutumin da zai zo yana shiga facebook yana shiga whatsapp yana yin text messages ko ya ce yana wa mutane wa'azi ko yana tura hadisai ko wani abu shi ma nan bai san me kawo shi masallaci ba mun gane ko duk waɗannan ba aikinsa bane aikinsa ya fuskanci bauta kai wanda ya shafe shi shi tunda ya zo masallaci ya rabu da mutane to ba ruwan shi da hulɗan mutane ko kuma ka ga mutum ya zo da ɗan rediyon sa yana jin labaru zai awa ɗaya awa biyu yana jin labaru kuma yana Ka ga wannan shi ma bai san me kawo shi ba a duk waɗannan ai ka riga ka bar ka saki duniya ne ka zo al'amarin lahira kawai za ka yi saboda haka duk waɗannan ka haƙura da su tsawon lokacin da ka shiga za ka yi gafi don maksudin sa shine tsarkake zuciyarka da kusantar da kai zuwa ga Allah da kamanta kai da mala'iku wanda yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun masu yin tasbihi safiya da rana ba sa gajiya ba sa kosawa abinda aka so kenan ka samu aka shar'anta maka itikafi saboda ka duk wani abin da zai shagaltar da kai wannan ya nisantar da kai daga irin ibada na mala'iku to ba abin so bane a harkan itikafi sai a kula da wannan sai tambayarsa ta gaba tana cewa ah, kamar mai da mai yake karya itikafi da na karanta waɗannan sai nake cewa to ina jin wani ne ya shiga itikafi sai da ya shiga tukun yake neman hukunce hukuncen itikafi yana da kyau wala yajuzu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi duk lokacin da ka kudarce zaka yi itikafin ne sai ka samu malamai <clears throat> ka wato ainihin nemi hukuncin yayin da zaka shiga daman ka riga ka sani in kai karin tambaya to mai wani abu ne da za baka tambaya ba ko kuma wani abu ne da ya faru ya wato ainihin shige ma duhu sai nake ganin cewa to maybe wani ne ya irin wannan ko kuma a'a ya zo ne sai ya ga masu itikafi suna irin wannan kurakuran shi yasa ya tambaya domin a warware musu in haka ne Allah ya saka masa da alheri malamai suna faɗan abubuwa waɗanda suke ɓata itikafi na farko shine mutum ya fita daga masallaci ba tare da dalili ba ya fita daga gate din masallaci haka kawai ba wani dalili wannan ya bata masa itikafinsa saboda itikafi lizimtan masallaci ne mun gane ko ana iya zuwa a kama ziyara ka tana iya zuwa ta kama abinci kuma kana iya mata rakiya amma zuwa get in ka fita get ba wani dalili wannan ya bata maka itikafinka wannan abu na farko kenan abu na biyu daga cikin abin da ke bata itikafi a mazhabar malikiya da dukan malaman da suke sharɗanta cewa itikafi baya inganta sai da azumi shine in mutum ya karya azuminsa da gangan itikafin ma ya kare ya ɓace. abu na uku shine mutum wannan suna yin nassi a kansa mutum ya yi jima'i ko mukaddimat na jima'i sumbantar mace ko yin kes ko kuma mutum ya yawaita tunani a kan saduwa har ya fitar da maniyi waɗannan su ma a masabar malikiya da waɗanda suka mara masa baya suna ganin cewa wannan yana karya azumi Don Allah ya ce wala ruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku yi tarayya da matanku waɗansu suka katse shi kawai cika ce mubashara na nufin jima'i waɗansu kuma ce a jima'in da muqaddimat ɗinsa da duk abin da yake iya kai zuwa ga jima'i ɗin to duk in mutum ya yi wannan ya ɓata masa wato ainihin azumin eh, itikafinsa sannan malamai suna ƙara cewa duk wani mutumin da ya aikata alkabira duk wani babban laifi in mutum ya yi yana itikafin kuma sau da yawa suna bayar da wato ainihin misalin maye mutum ya sha shaluso ko ya sha wani abin maye to ban da ma rashin kai ya za a mutum ya zo masallaci kuma ibada kuma yana aikata ka bayar to in mutum ya aikata wani babban laifi shi ma ya karya masa itikafinsa waɗannan su ne kasa akwai masu shan wiwi ai ko in ya zo ya sha wiwi abu ne mai bugarwa ko in ya sha abin da zai bugar da shi itikafinsa ya ya karye mun gane ko sannan in yayi duk wani abu wanda yake kabira ne babban laifi to shi ma wannan kafinsa ya lalace sai ya tuba in yana so sai ya sake sabon itikafi ya ɗauki sabon niyya kenan saboda haka jama'a sharuɗan itikafi ina na farko ya zanto mutum ya yi niyya na cewa zai itikafi domin ba abin da wani ibada da za yi ta inganta in baka ɗaura niyya na wannan abun ba innama al'amalu bin niyyat wa innama li kulli imrin ma nawa sannan abu na biyu shine zaman masallaci zaman masallaci dole itikafi a masallaci za a yi kuma lizimtar masallaci ake yi hmm? ba a so ka fita daga masallaci in ba da wani bukata na mutum ba za ka je ka kama ruwa za yi bayan gida ko za ci abinci kai malamai sun ce ma saboda ba a son ka fita ya halatta kai alwala a masallaci ma kana tiga saboda ka ya dace mu san hukuncin abin da muke domin mu yi shi da kyau sai mu samu ladarsa mu kuma samu hikima da manufar da yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta ibada din sai <clears throat> abu na uku shine mutum ya lizimci ibada din ba kawai zama a masallaci ba mun gane ko akwai wani abu da na gani wani su suna sakawa a WhatsApp domin su jawo hankalin mutane suka saka cewa sai suka yi hoton eh, zarata a fagen fama suna kamanta cewa wannan zarata kenan da suka yi je yaƙi a lokacin ramadan kun san yaƙin badar a ramadan aka yi sha bakwai ga watan ramadan shekara na biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam an yi wannan <clears throat> maganar alƙibla da muke yi an canza alƙibla ɗin a rajab Hmm? wata biyu kafin a tafi yakin badar hmm? sai ga sai suka yi ga hotunan mazaje a fakin fama sannan kuma aka ce da kenan a shekara na biyu bayan hijira a watan ramadan sai aka yi wani hoto kuma na ga waɗansu mutane kuma a masallaci a kwance suna bacci sai aka ce mutane yanzu kenan a ramadan kenan ashe a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ramadan wata ne na wato ainihin jihadi amma sai gashin su mutane sun mai da shi watan bacci saboda haka babu ma sakare irin mutumin da zai ce zai zo yi itikafi kuma ya zo masallaci yana bacci ya yi ta bacci in bacci za ka ka zauna a gidanka ka yi bacci kai ko ba ka zo masallaci ba ma ramadan a gidanka ma ba lokacin bacci ba ne za ka yi ne daidai abin da zai baka ƙarfi ka ci gaba da bauta ba kawai kamar da shi abu ka zanto kamar sali kamar kaza ba Allah madaukakin sarki ya shirye mu sai tambayi guda biyu da yi wanda yake da alaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa ta farko yana cewa wasu malamai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu shin da gaske ne Qur'ani yana cike da cewa babu wanda ya san gaibu sai Allah قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ka gaya musu ka shelanta musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa waɗanda suke sama gaba su har mala'iku kenan da waɗanda suke ƙasa gaba su babu wanda ya san gaibu sai Allah malamai suna cewa wannan shi ake kira al-ghaibul mutlaq ghaib wanda yake a saki haka nan babu wanda ya san abinda gobe za ta zo da shi sai Allah madaukakin sarki duk wani abin da zai faɗa wani zai faɗa maka do ne ayoyi da dama Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa shi bai san gaibu ba qul la aqulu lakum indi khaza'inullah ko wala a'lamu alghayb ka ka gaya musu ni fa bana ce muku ina mallakan taskokin Allah madaukakin sarki da zan baku duk abin da kuke so ku ce in kawo muku kaza in kawo muku kaza a'a bani da makullai na taskokin Allah maɗaukakin sarki wala a'lamul ghaib kuma ban san gaibu ba hmm? gashi na a cikin suratul an'am gashi na a cikin suratul a'raf nafsi wala naf'an illa ma sha Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair wa ma massani su da na san gaibu da kaza bai faru ba mana bai san gaibu ba a matsayinsa na mutum bai san gaibu ba kamar yadda babu wani mutumin da ya san gaibu wannan ya maimaitu a wurare da dama a alkur'ani gane da abinda ma ya shafi ran tashin alkiyama ya tsalo na ka'ani sa'ati ayyana mursaha hmm? aka ce ka gaya masu kul inna ma'ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa barta. yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha Allah shi kada ya san ranar tashin alkiyama shi ma wannan ya mamaitu a wurare a alkur'ani mai girma wannan shine ka'ida gamammiyar ka'ida akwai togaciya dangane da wannan ka'ida ɗin dukkanin annabi ba annabi Allah yana sanar da shi wani abu na gaibi sai in ya sanar da shi sannan ya sani yanzu ba qur'ani maganan Allah bane ba gaibi bane ba ta hanyar annabi ne muka sani ba ai wani abu ne na gaibi Allah ya sanar da annabi sannan ya sanar da mu ko shine Allah madaukin sarki yake sifanta kansa yake cewa alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Yace ce shi ne kaɗai masanin gaibu bai sanar da kowa sa sai wanda ya yarda ya zaɓe shi cikin manzanni in ya zaɓi manzo to zai sanar da shi wani abu na gaibu sannan sai ba shi kariya ta gaba ta baya ta yadda aljanu ko shaidan ba zai zo ƙara wani abu a cikin wahayi da ake masa ba ai wahayi gaibu ne ko to Allah yana wa annabawa wahayi ba wai su a matsayin su kawai don su mutane ne sun san gaibu ba Allah yakan yi musu wahayi na abubuwa na gaibu in ya yi musu sannan suke sani kun gane saboda haka in ka ce ba su san gaibu ba mutlakan ka yi daidai abin da ya faɗa kenan in ka ce Allah yakan sanar da su wani abu na gaibu wadda bai sanar da kowa ba sai su wadda babu hanyar da wani zai sani sai ta hanyar su kuma ka yi daidai saboda haka mu gane wannan waɗansu malaman sai su ɗauki wannan kawai waɗansu sai su ɗauki wannan kawai bayan duka abun guda biyu suna cikin alqur'ani wa ma kana Allahu yutli'akum 'ala al-ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi mata da dai Allah ba zai sanar da ku gaibu ba amma yana zaben wanda ya ga dama cikin annabawansa sai sanar da su da wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin abubuwa da yawa da za su su faru ko kuma sun zo sun faru su muke kira mu'ujizozi na annabi sallallahu alaihi wasallama ko dalailun nubuwa na annabi sallallahu alaihi wasallama da daman su abubuwa ne da za su faru nan gaba aiko to Allah ya sanar da shi kafin Allah ya sanar da shi bai sani ba kuma a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya faɗi wannan kuma Allah ya nuna mana wannan a aikace a tarihinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Imam al-Bukhari ya rawaito cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi eh, gida ar-rubayya bintu mu'awwidh da tai aure kenan an zo shine nake gaya mutane cewa ana yin biki ma zamani annabi sallallahu alaihi wasallama kai in zafin kai da suke cewa ba za ku yi biki ba <coughs> cewa an tafi gidan eh, annabi ya je gidan ga 'yan mata suna suna rera waƙoƙi suna yaban iyayensu da aka kashe na muhajirai da lansarawa a yakin badar suna faɗan falalansu sai ɗaya daga cikin su tana wannan magana sai sai ce wa fina nabiyun ya'lamu ma fi gadi ta ce a cikinmu har akwai ma annabi wanda ya san abin da zai faru gobe annabi ya ce mata a'a duk tana ta waƙe waƙenta annabi yana sauraro bai hana ta ba amma da ta faɗi wannan annabi ya ce a'a ban da wannan yi abin da kike faɗa ɗin nan amma ban da wannan ba haka bane. dan Allah ya nuna mana wannan munafikai sun yi kazafi wa matan annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya shiga cikin damuwa sosai bai san yaya zai yi ba har ya je yana shawara da wato ainihin mutane ya yi shawara da Ali ibn Abi Talib radiyallahu an ya yi shawara da Barira radiyallahu an ya hau kan mimbari yake cewa waye wanda zai kare mun iyalina daga kazafin da mutane waɗansu mutane suka yi ma iyalina sai da ya zauna kwana hamsin annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiran wahayi bai san ba shi har wani abu ya shige shi shin ta yi ko ba ta yi ba sannan Allah ya saukar da ayoyi yana kubutar yana barantar da Aisha radiyallahu anha a cikin suratu suratu an-nur kaga da ya san gaibu ai suna faɗa kawai ba zai shiga wata damuwa ba ko zai ce a ƙarya ne ga abin da ya faru ga abin da ya faru to amma baya waran bai sani ba da Allah ya sanar da shi kuma ya sani mun gane ko saboda haka wannan shine magana din a daina wato ainihin eh, zafafa in an yi bincike na ilimi abin yana da yana da sauki akan wannan wannan mas'ala din sai wata tambaya ta ƙarshe da take da alaka da wannan din yana cewa ya matsayin wanda ya haɗa kansa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sai nake da na karanta wannan nake tunani to Allah ya sa ba sharri yake so mai yayi wani ba ya fitar mana da shi a suran wannan saboda wannan magana da muka gama yanzu cewa annabi bai san gaibu ba sai wanda Allah ya sanar da shi akwai wanda in ka faɗi wannan sai su ce ka kamanta annabi da kanka kenan tunda kai ma baka san gaibu ba tana iya wannan wannan yake nufi ya fito da shi akan wannan to wannan kuskure ne akwai waɗanda suke cewa annabi ba mutum ba ne sai wani ya ce musu a annabi mutum ne kaman kowa sai ce ka kamanta kanka da annabi to tana iya wannan yake nufi to kaga in wannan yake nufi kaga wannan blackmail ne ko eh <clears throat> to mu ba za a yi blackmailing din mu ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayinsa na mutum bashariya daidai ke da kowane mutum shi ne abinda Allah ya ce ya gaya wa mashirikai ba su ɗaya ba su bi ba alkur'ani kul innama ana basharu mislukum ka gaya musu ni fa ba wani abba ne mutum ne irin ku mana wadda ake saduwa da mace ta ɗauke shi a ciki ta haife shi ba wannan shi ne mutum ba to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne in kaman ta kai irin wannan ne da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da annabi Allah ya umarce shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba ya faɗa a Alƙur'ani. da suke inkari cewa yaya za a yi ya zanto manzo mai magana da Allah kuma mutum Allah ya ce inda zamu saukan musu da mala'ika da zamu mu ƙara rudar da su walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun ai da in ma in ma mala'ika zamu mu aiko to zai zo a suran mutum ne saboda kai zaka iya gali ganin mala'ika har ya tsaya maka wazi ai zaka farkita ka gudu saboda ka in ma mala'ikan ne dole a sa mishi suran mutum kaga kuma an ƙara bata kenan ai ko eh shine qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula saboda haka a wannan matakin annabi daidai yake da kowa ma'ana mutum ne kamar yadda kowane mutum ma mutum ne yakan yi abubuwan da kowane ɗan adam yake iya yi ma'ana yakan yi rashin lafiya hmm? yakan kuma warke yakan gaji yakan yi bacci yakan farka yakan ji zafi in abin zafi ya zo masa yakan yi farin ciki duk waɗannan abubuwa na ɗan adam yana yi saboda shi ma ɗan adam ne bambancinsa da waɗansu waɗanda ba ‘yan adam ba na farko shi manzo ne Allah yana masa wahayi shi ne inda ma ana basharun mislukum bambancin shi ne yuha ilayya shi ana masa wahayi hmm? saboda haka shi manzo ne don haka a abin da ya shafi spiritual development a abin da ya shafi tazkiya na zuci ya ɗara kowane mutum wanda ba ba annabi ba a abin da ya shafi juriya wajen bautan Allah maɗaukakin sarki ya ɗara kowane mutum wanda ba ba annabi ba abin da ya shafi matsayi da kusanci da Allah madaukakin sarki ya ɗara kowane mutum wanda ba ba annabi ba a cikin sahun annabawan ma shi manzo ne a cikin manzannin ma shi ne mafificinsu shi ne jagoransu shi ne shugabansu kuma shi ne na su. shi ne ya fi kowa a cikin halitta shi ne Allah ya fi so cikin duk halittarsa da yi shi ne ɗan adam da ba taɓa yin irinsa ba ba kuma za a yi irinsa ba walitta mubarra'an min kulle aibin ka annaka qad khuliqta kamata sha'o. sallallahu alaihi wa sallam babu aibi ba a jingina aibi kowane iri izuwa gare shi ba a jingina tawaya kowane iri izuwa gare shi shikamakan annabawa shugaban mursalai a matsayi da daraja a wurin Allah babu kamansa to in yana nufin wani ya kamanta kansa ne da annabi a wajen matsayi a wurin Allah to wannan shine kafirin gaske ya ce ni ma ana mun wahayi ya ce ana masa wahayi kamar yadda ake wa annabi ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله babu wanda ya tara wannan zalunci azzulm yana zuwa da ma'anan kafirci a irin wannan shakin kafirci yake nufi babu kafiri wanda kafircinsa ya fi wannan girma hmm? wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah da ganga ko ya ana masa wahayi alhali ƙarya yake ba a masa wahayi ko ya shi ma zai iya saukar da wani abu irin wanda Allah ya saukar hmm? ko ya ce shi ma an saukar masa da wani abu irin wanda aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ajin wannan ɗaya yake da musailamatul kazzab shine al-imam ibn kathir ya rawaito a cikin tafsirin suratul asr shi wata rana amr ibn al-as kafin ya musulunta ya je sai ya hadu da musailama ibn al-kazzab sai musailama yake tambayansa me aka saukar ma sahibinku wato mutumin ku ko shawa 'yan kwanan nan sai ce wallahi an saukar masa da wata sura 'yar gajeriya mai daɗi mai kyau ya ce karanta mai inji sai karanta masa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai musailima ya dan yi tunani kaɗan can sai ce ni ma an saukar mai irinta amar ibn al-as sai ce ta zo mu jita ai kun zama nan ta zo mu jita sai ce ya wabaru ya wabaru to ba sai mun karanta ba kana fara ji ma ka san bai kama da wal asr ba ko da ya gama sai amr ibn al-as ya ce masa wallahi kai musailawa innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takzib lokacin amr din fa bai musulunta ba ya ce wallahi kai musailama kai kasan na san ƙarya kake da zara ka mutumin da zai ce yana da matsayi irin na annabi shi ma ya san wanda yake faɗa masa ɗin ya san ƙarya yake to waɗannan su ne tintiran mushrikai kenan kafarai da babu irinsu eh, abin mamaki akwai daga cikin masu fuskantar mu wanda suke irin wannan da'awa ɗin wanda suke ma sama da wannan da'awa ɗin hmm? wanda ya ce shi matsayinsu ɗaya ne da annabi ai da sauƙi da wanda ya ce shi ne ma Allah akwai masu fuskantar alƙibla suna zuwa masallaci ku yi sallah tare da su amma suna faɗa wannan wannan shi imamul Imam al-Ghazali ya ce kafircinsu ya fi kafircin Yahudu da Nasara Yace kashe mutum ɗaya a cikinsu ya fi a kashe ba Yahude da ba Nasare da arne guda ɗari. Imam al-Ghazali ya faɗa fa ba Ibn Taymiyyah ba. Wani zai ce Ibn Taymiyyah aika kan Wahabiyawa ne ko? To Imam al-Ghazali ya faɗa hujjatul Islam ba sufi ne shi ba. Ina ba ta kun gane. To kada mu ci lokacin ba mu yi abin da ya kawo mu ba. Eh, dan haka wannan shine magana akan cewa wani ya kamanta kansa da annabi sallallahu alaihi wasallam babu mai hankali da zai kamanta kansa da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen matsayi amma cewa shi mutum ne wannan Allah ne ya faɗa wannan annabin ne ya faɗa yace innama ana bashar wa innakum latahtasimuna ilayya yace ni mutum ne ku kuma kuna yin husuma ku zo wajena ni kuma innama aqdi ala nahwin mimma asma'a idan kuka zo kuka yi bayani ni zan yi hukunci ne gwargwadon abin da na ji a nan ma yana sha bai san gaibu ba kenan zan yi hukunci ne gwargwadon abin da na ji sai ce duk wanda na bashi ya zo ya yi zaƙin baki na bashi haƙƙin da ba na shi ba to wuta nake bashi in ya ga dama ya ci in ya ga dama ya bari saboda shi ɗan adam ne bai san gaibu ba ya ce shi ɗan adam ne ana sayyidu waladi adama wala fakhar yace ni ne shugaban duk dan adam kuma ba alfahari nake ba matsayi ne da Allah ya bashi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta yarda mu da shi na'am sai Allah madaukakin sarki yace a aya na 151 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ya'lamun Allah madaukakin sarki yana cewa kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun wannan ƙarin bayani ne dangane da ni'imomi da Allah madaukakin sarki yi wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mana magana akan ni'imar alƙibla cewa wannan ni'ima ce ta musamman da Allah ya mana don haka ya maimaita magana ya kuma ƙara maimaitawa ya kuma maimaita domin masancewa wannan ni'ima ce wacce bai dace ba ko kaɗan mu yi wata-wata wajen karɓan wannan ni'ima ɗin. inda za ku ɗan dawa baya kaɗan za ku samu Allah maɗaukin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi a karan kansa in zai yi sallah ya fuskanci ka'aba har sau uku قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام magana kenan da annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai a gaba ce wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram da annabi sallallahu alaihi wasallam a aya na gaba ya saki cewa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram in yi wa annabi umarni ɗaya ma ya wadatar amma dan nuna maka cewa wannan abun ba abu ne na wasa ba shine sai maimaita umarni ma annabi uku kuma ordinarily tsarin alqur'ani in ma a umarni da annabi ku gane cewa ya shafe ku a ma annabi ko a muku gaba ɗaya daman kun san amma anan yayi wa annabin shi kadai ba so ɗaya ba so biyu ba har so uku ku din ma yayi muku shi ma ba so ɗaya ba ya maimaita shi so biyu a wancan kan nara taqalluba wajhika fi as-sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram sai ce wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu da al'umma kenan a can gaba ya sake bayan ya ce wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram sai ce wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja so biyu banda haka Allah ya maimaita cewa fuskantar ɗakin Ka'aba dai shi ne gaskiya, shi ma ba so ɗaya ba, Allah ya maimaita wannan har so uku fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim sannan ya sake ce wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan lamin adh-dhalimin alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa yana nufin wannan sannan ya sake ce wa min haisu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-harami wa lal haqqu Allah yake cewa abu gaskiya ne har su uku wannan duk yana nuna mana mahimmancin al'amarin alƙibla da cewa ni'ima ce ta musamman Allah ya mana don haka mu doge a kansa kada mu saurari duk wani wanda zai sa mana shakku a kai sannan daga baya ya kara gaya mana dalilai da muka faɗa jiya da ya faɗi cewa wannan ni'ima ce Allah yake cika mana shine sai ce to ku dama 'yan gatan Allah ne ni'imominsa a gare ku suna da yawa banda wannan ni'ima na abu wanda yake furu'a ne sallah a cikin addini to ai ya muku ma wanda yafi wannan shine she kamar yadda muka yi muku wannan arsalna fikum rasulan minkum mu muka muka tura muku da manzo cikin ku yake yin wannan aikin yatlu alaikum ayatihi yana karanta muku ayoyin Allah ya yatlu alaikum ayatina ko yana karanta muku ayoyinmu wa yuzakkikum yana tsarkake ku daga dattin shirka dariya, da bid'a da sabo da duk wani abu wanda yake datti ne a zuciya ko a gabbai a hankali ko a magana duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana yadda zamu tsarkake kanmu daga waɗannan datti din wa yu'allimukumul kitaba wal hikma kuma yake koya muku littafi kuma yake koya muku hikima shine duk abin da zai hana ku faduwa zuwa ga kuskure ko laifi ko sabo kuma mun faɗa muku yayin da muka yi tafsirin aya irin wannan ko a cikin eh, addu'an annabi Ibrahim ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم أنا سيد شيء ساكتنا من الشواء الله فيا أمسى الدعاء النبي إبراهيم يا من ونن نعمة يا تاير من دا منزو أتكمو كما كنت أبن نفدا منزوني منكم وفيكم منزوني daga cikinku ku larabawa in kaga dama ka amma daga cikinku ku mutane ba ka muku manzo daga aljanu ko ko mala'ika ba a daga cikin ku ku mutane sannan fikum wanda yake tare da ku a cikin ku kun san girmansa kun san yarantansa kun san tarihinsa kun san komai nashi faqad labistu fikum umran min qablihi na zauna a cikin ku shekaru aro aro kafin wahayi ya zo to kun san shi kun san komai nashi kaga ai in bako ne kana iya shakku ko eh? saboda ana samun jebun malamai ma a karin magana hausa ana cewa wai ƙarya kamar kaji wai bakon malami wai ana cewa mutum yana ƙarya kamar bakon malami ba malami ba ne gaskiya malami ba mai ƙarya ba ne ku kuke ce masa malami ko amma ƙarya ba ba sana'ar malamai ba ne wato saboda haka ba bako ba ne kun san shi kaga wannan ni'ima ce a tayar muku da wanda kuka sani kaga ba zai cutar da ku ba kenan ko eh kuma bangare ne naku duk wani abu wanda yake alkhairi zai kokari ya jawo muku duk wanda yake mummuna kuma zai kokari ya tunkuɗe muku kamar da annabi ya rantse da Allah cewa bai son wani alkhairi ba face ya umarci al'ummarsa da shi ko yadda sahabi yake faɗa babu wani sharri kuma face annabi ya gargade mu daga wato ainihin wannan din ko babu wani abu na alkhairi face ya koya mana yadda zamu yi har shiga bayan gida annabi ya koya mana da zamu shiga gida har yadda zamu fita daga gida annabi ya koya mana sallallahu alaihi wa sallam to shine yu'allimukum alkitaba wal hikma wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yana koyar da ku abinda ma ba ku sani ba malamai suna cewa me yasa ya maimaita wa yu'allimukum anan kaga ana ai cewa yi eh, wa yu'allimukum alkitaba wal hikma da ya ce wa ma lam takunu ta'lamun ma magana ta fito amma sai ya ce wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun saboda kada ka dauka wannan ma lam takunu ta'lamun din yana nufin na alkitabu da hikima din ne ai da man ba ku san alkitabu da hikima din ba tunda irin wannan ayar Allah ya ce laqad manna Allahu 'ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi ko wa yuzakkihim ko wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin nan suna cikin bata mabayyaniya ko to kuna cikin bata ya zo ya sanar da ku alkitabu da alhikma to ba alkitabu da alhikma kada ya sanar da ku ba ya sanar da kuma ma waɗansu abubuwa wadda ba ku sani ba na ilimi wanda bai shafi alkitabu bai shafi sunna din ba kenan annabi ba wai kawai ilimin shari'a ya zo da shi ba kamar da dama daga cikin mutane suke faɗa ko cewa ilimin shari'a ne amma ya ba kuma junkulallun maganganu wadda za su shiryar da ku har a ilmomin ku na duniya wadda da malaman ku na duniyan ba su sani ba Ku wannan kada iya bayar da misalai masu ɗimbin yawa yau nake gaya wata tana tambaya ta da ba mutanen asibiti suna cewa ah, yara a ba a saya musu nono da waye-waye suna ana ba su eh, eh, eh, menene madara da wane ne ana ba su ba daga baya ba su suka dawo suka ce nonon uwa ya fi ba da ba ana cewa Um, in ya ga yaro ya kai shekara ɗaya ko wani abu a cire shi daga nono ba a yaye shi yanzu ba suna cewa ya fi ba ya shekara biyu su ma suna cewa in zai fi haka din ya fi na taɓa karanta wani takrir cewa kangararru a duniya su ne waɗannan yadda kike samu su zanto faskararru su ne waɗanda ba a shayar da su an kai shekara biyu ana shayar da su ba <laughs> Allahu alam da ingancin binciken to annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da ku waɗansu abubuwa wanda suka shafi al'amarin duniya ma wanda da ba ku sani ba a duniyance din duk da cewa takasusunsa shine koyar da ku shari'a da abin da Allah yake so a duniya da lahira da wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun to mai dace ku ku yi sakamakon wannan ni'imomi da Allah ya muku sai Allah ya ce fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun sai تذكرون شيني سي الله يشي فاذكروني أذكركم دان حكا إن كنا تنا ودنا النئمومين دنا يمكو wani ba gabaninku irinsa ba kuma za a samu wadda zai samu wannan ni'imomi irinku ba saboda ku ne ƙarshen al'umma daga ku sai kiyama shi na nabi kisha nahnu al-akhiruna al-awwaluna kuma a duniya mu ne na ƙarshe amma a lahira mu ne first class mu ne ‘yan farko wannan fifiko ne Allah ya mana to an aka yi maka wannan ai ya dace kai ni'ima ko wai he to him much is given much is expected wanda aka bashi da yawa to abin da ake nima wa su shi ma da yawa ko shine Allah ya ce fadhkuruni azkurkum azzikr mana. ku ambace ni ko ku tuna ni ni ma zan ambace ku zan tana ku washkuru li kuma ku gode man wala takfurun kada ku yi min batilci azzikru imma fazkuruni fi'ili ne wanda masdarinsa imma zikru ko zukru idan muka ce masdarinsa zikru yana nufin ambato na harshe su tasbihi kenan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah astaghfirullah subhanallah wadannan wadannan azkar kenan karatun alqur'ani azkar salati ma annabi alayhi salatu wassalam azkar fadhkuruni ko kuma ya zanto min az-zukri az-zukri kuma shine biddun nisyan shine tunawa ya zanto koyaushe kuna tunani kada ku manta da ni a duk abin da za ku yi ku tuna Allah maɗaukakin sarki to yana ɗaukan ma'anonin guda biyu fazkuruni ku ambace ni da zukatanku shine tunawa kenan koyaushe sannan ku ambace ni da harussanku shi yasa ma malamai suna cewa shi wannan zikiri na harshe ɗin bai amfani a wurin Allah maɗaukakin sarki in bai sadu da nutsuwar zuci ba ala bi zikrillahi tatma'innul qulub abin da ake so zikiri ya yi maka na baka ɗin nan shine ya gadar maka da nutsuwar zuci shi sa bayu kaga azzakiru ya haukace ke dan da ban mahaukaci ne kawai kun gane ko eh kuskure ne an tambi imam malik aka ce mai hukuncin mutanen da suke zikiri suna rawa sai ce mahaukata ne wato ai ba mahaukaci ba babu wanda zai yi wannan Allah yana cewa wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahr min al-qawl bil ghuduwi wal asal wa la takun min al-ghafilin ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyarka ana ba so ma in zaka yi zikiri ka daga muryarka sai dai inda nasi yazo yace ce a daga murya hmm? muna karatun Qur'ani muna akwai inda aka ce makaranta karanta a bayyane ko a cikin sallah da sauransu to ka ambaci Allah a cikin zuciyarka kana mai kankan da kai kana mai jin tsoronsa ba tare da ka buɗe murya ba ka yi ihu ba wata yau ta zo suna mun tambaya ta ce ta je wani masallaci da za suke karatu ana iya itikafi ta ce abin mamaki da ta je don sai sun fice masallaci yanzu za su ga inda suke karantarwa sai ta ga wani da ƙaton calbansa yana zikiri yana ihu da ƙarfi kuma ga mutane suna karatun alkur'ani shi kuma ya cika su da nashi nasu zikirin fa ya fa nashi falala saboda afdalul azkar qira'atul qur'an to amma shi ya daga murya yana tai da ƙarfi su yi musu su yi masa magana tana yiwa suna jin tsoro ya ce musu dan izala ko yan izala ko kaga wannan bai dace ba wannan ba irin zikirin annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi ba wa dunal jahri min alqawli kuma safiya da maraice a koyaushe ibadar da zaka samu Allah ya ce a yi shi da yawa kenan zikiri fadhkuruni Ka kaga bai faɗi lokaci ba ya bar shi itlaqan a can suratul ahzab cewa ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila ma'anar bukrasan wa asilan malamai suna cewa a koyaushe in an ce safiya da maraice ana nufin daga safe har maraice din ne to kuma wannan dole zai ɗauki ma'anan zikir ɗin duka biyu ne na baka da kuma na zuciya saboda haka ku ambaci Allah Allah zai ambace ku menene ambaton Allah da zai muku zai alfahari da ku wajen mala'iku sannan zai biya muku bukatunku Ku hadisi da dama da suke tabbatar da haka washkuru li kuma ku gode mun godiyan Allah madaukakin sarki shine ku ku aikata abin da yace ku yi dan malamai suna shi godiya ana yin sa da zuciya ana yin sa da baka ana yin sa da gabbai da zuciya shine ku yarda ku karbi duk abin da Allah madaukakin sarki ya sa ku yi da da baka shine ku yaba masa hmm? alhamdulillahi rabbil alamin yabo ne Allah yake koya mana sannan da gabbai shine ku aiwatar da duk abin da ya ce ku yi dan kuma in ku yi haka Allah ya ce ni'imar da ya muku zai kara muku la in shakartum la azidannakum wa la takfurun kada ku yarda ku yi mutunci duk wanda yayi wa Allah mutunci Allah madaukin sarki zai zai shi da azaba duk wanda Allah ya damke shi babu wanda zai iya bashi kariya waɗannan sune shine khatimar magana a wajen waɗansu malamai dangane da lamarin alqibla waɗansu suna ƙara har ma izuwa ga eh, inna safa wal marwa duka magana ne ake ta yadda Allah yake ce yake cewa ku dage akan alqiblan nan ko da zai kai ku rasa ranku to ku to za mu zo mu magana akan wannan insha Allah wannan shine eh, na yi muku alƙawari cewa za mu faɗi hukunce-hukunce da malamai suke ambata na fiqihu ƙarƙashin waɗannan ayoyi din ko to daga sai ƙulu sufaha malamai suna cewa wannan magana na alƙibla yana tabbatar da annasikh wal mansukh ko mai magana annasikh wal mansukh to dalilin sa na farko sune waɗannan ayoyi din duk da cewa mun yi magana mai dan tsawo kadan yayin da muka yi tafsirin manan sakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha kuma mun yi ishara zuwa ga wannan to farkon abin da aka shafe a musulunci na shari'a shine wannan shine hukuncin alƙibla aka shafe aka ce ku daina kallon wannan yanzu ga wanda za ku kalla wannan da ijma'in malaman musulunci al-qurtubi yake cewa hadisin da muka faɗa cewa a masallacin kuba mutane suna sallah sai mutum ɗaya mutum ɗaya ya zo ya ce da su na shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an saukar masa da alkur'ani jiya wanda ya sa shi fuskanci ɗakin ka'aba kuma ya yi sallah ya fuskanci ɗakin ka'aba na haka ku juya maganan mutum ɗaya kuma suka juya ɗin gaba ɗayansu ya ce wannan yana nuna cewa ana karɓan shaidan mutum ɗaya a aikin musulunci a kai ya ce kuma babu ma saɓani wajen yin aiki da wannan a wajen magabata sai magana na uku shine cewa duk wanda an shafi aiki amma labari bai isa gare shi ba shi ya ci gaba da yin haka to ibadarsa tana nan daidai ya yi daidai bai ɓaci ba har sai lokacin da labari ya isa masa cewa an shafe wannan tukun zai bar wancan sannan kuma ya yi aiki da sabon hukunci ɗin sannan idan labari ya zo masa sai yana cikin aiki ɗin zai bari ne ya sake fara aikin daga farko A'a. kawai zai juya ya yi abin da ake so a yi yanzu ya ɗora a kan abin da ya fara shi ne abin da waɗannan mutane suka yi ko sun juya ne kawai suka ci gaba da sallarsu ba tsaya suka yi suka yanke suka dawo suka sake sabuwar sallah ba kuma da ba daidai suka yi ba labari ya isa wa annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi masa wahayi a ce su a su su canza sallarsu to haka kai ma yau in ka je wani gari kana sallah sai ka fuskanci wani waje wanda ba ne alƙibla ba kana cikin sallah sai wani zai ce maka a ah, malam ai kai kuskure ba nan ne alƙibla ba ai ga alqiblan nan to ba assalamu alaikum zaka yi ka sake sabon sallah ba juya zaka yi ka fuskanci alƙibla ka ci gaba da sallanka ina fata kun gane irin sa wannan shine matsalar mutumin da bai samu ruwa ba sai ya taimama ya shiga sallah ya Allahu akbar sai aka kawo ruwa zai bar sallan sai zai yanke sallan ya yi alola? Ha, Allah ya riga ya masa rangwame zai ci gaba da sallansa sallah na gaba sai ya amfani da ruwa hakanan maganan da Qurtubi ya sake jaddada shi cewa wannan batu na alƙibla yana ƙara tabbatar mana da karɓan abin da malamai hadisi suke kira khabarul wahid shine hadisin mutum guda ɗaya Karka ce don hadisi mutum ɗaya ne ya rawaito kai ba za ka yi aiki da shi ba za ka yi aiki da shi a wani ɓangare na addini a wani ɓangare ba za ka yi ba wannan kuskure ne wajibi ne a yi aiki da shi shi ya ce ma wannan abu ne da magabata suka yi ijma'i a kai ya ce kai wannan abu ne wanda aka san shi da tawaturi wato ta hanyoyi masu ɗimbin yawa shi ne al'ada annabi alaihi salatu wassalam yakan tura mutum ɗaya ya ce je ka gari kaza ka koyar da su addini kuma zai koyar da su komai na addini shi shi kaɗai kuma duk su ɗauka su yi amfani da shi da aqidan da furu'an da komai saboda haka yana da kyau mutane mu gane wannan wannan ɗaliban ilimi za su fi gane me ake nufi da wannan haka nan ayan wa kazalika ja'alnakum ummatan tana nuna cewa a musulunci ba a karban shaidan kowa sai adili don Allah ya ce ku adilai ne ko yace mun sa ku adilai saboda za ku yi shaida kenan kafin kai shaida a karba sai ka zanto sai ka zanto adili kuma shaida ba dole ne sai abin da ka gani ba da ido a'a duk abin da ka sani ta hanyar ilimi ko ta hanyar wani yankaccen dalili zaka iya bayar da shaida akai yanzu mutane annabi nuhu da annabi yace za mu bayar da shaida akan su mun gan su ne mun ga annabi nuhu ne mun ga lokacin da yake karantar da su yake kiran su ne am labari Allah ya ba mu ko eh cewa Allah ya tayar da annabi nuhu yayi wa'azi inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim Allah ya ce mana yayi ba irin yanayi da ake wa'azi da annabi nuhu bai ba kuma Allah ya ce falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama kuma ya zauna yana wa'azi shekara 950 dubu ba 50 amma suka ki da shi wannan labarin ya zo mana ta hanya ta yaƙini ta hanyar Qur'ani ba mu gani ba amma za mu bayar da a kai. shi yasa in ana cewa shaida Qur'ani yana cewa faman shahida minkum shahara to kada ka tsaya da karancin ilimin ka kace wai sai wanda ya gani ne wanda ya sani cewa yanzu Ramadan ne wajibi ne akan sai azumi ba sai ya ga wata ba ina fata kun gane annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine kadai zai bayar da shaida akan al'ummarsa al'umma ba za ta bayar da shaida akan sa ba saboda wanda aka riga aka tsarkaka baya bukatar tsarki kuma to Allah ya riga ya tsarkaka shi saboda haka baya bukatar kuma wani yazo zo ya sake bayar da shaida a kansa duk wanda ya kai matsayin ya bayar da shaida to baya bukatar shi kafin a karɓi sa sai an samu wani ya ya yi satifyin a'a to annabi sallallahu alaihi wasallam shine kadai wanda baya bukatar shaidan kowa amma kaga gashi a hadisin nan mu za mu bayar da shaida har ma annabawa har annabi Nuh da mutanensa a ayan qad nara taqalluba wajhik tana nuna abinda malamai suka yi ijma'i akai cewa fuskantan ɗakin Ka'aba sharadi ne na ingancin sallah a ko a ina kake a hali na tafiya ko a hali na zaman gida sai dai an yi togajiya a waɗansu wurare shine in za ka yi sallar nafila a halin tafiya akan abun hawa to wannan annabi alaihi salatu wassalam ya rango mai kamar yadda muka faɗa yadda muka yi tafsirin uh, walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa wajhu Allah annabi yakan fuskantar da abu hawarsa alqibla ya fara sallar nafila sannan duk inda ta juya zai ci gaba da sallarsa ko mutumin da yake ya shiga cikin jirgin ruwa da kaga a tafiyar ba za ka ce dole sai ta fuskanci alqibla ba lokacin sallah ya ba za a ce ka jinkirta kar ka yi sallah ba sai ka sauka ko mutumin da yake tafiya a jirgin sama a yanzu hmm? irin waɗannan ko mutumin da ya je gari bai san inda alƙibla take ba ba wanda zai gaidin ɗinsa ya nuna masa kawai sai ijtihadinsa kawai in ya yi ijtihadinsa yana ganin ne in ya yi sallansa wa'un nan ne ko ba nan ba ne ta karɓu yana mata kun gane haka na waɗannan ayoyin malamai sun ɗauka daga cikin su cewa um, ka'aba ita ce alƙibla a ko'ina kake yin wannan murga mun faɗa abinda ake nufi cewa Ka'aba ita ce alƙibla idan kana ganin kana ganin Ka'aba to dole ita zaka fuskanta shi yasa ɗakin Ka'aba a masallaci masallaci mai alfarma zaka mutane suna fuskantar wurare daban-daban kowa amma Ka'aba yake kallo saboda ga waɗansu suna kallon nan waɗansu suna kallon nan waɗansu can waɗansu can da'ira haka ake yi eh, saboda ita Ka'aba ake so ka ka fuskanta so in kana inda zaka ganta to dole ka fuskance ta in baka fuskance ta ba sallar ka bata yi ba in kana inda ba za ka ganta ba to kai ka kwatanta ɓangaranta nan zai iya bayar da wani kusurwa na ka'aba eh in zai iya baya to shine wajibinka ina fata kun gane to kuma mun faɗi cewa mutumin da ya manta ina ne alƙiba ko yayi kuskure ya zo ya yi sallah har ya gama sallah din. bayan ya idar da sallan sannan sai aka ce masa aka ai <laughs> nan ba shi ne ba to zai rama sallarsa ko ba zai rama ba to ba zai rama sallarsa ba har a mazhabar malikiya imam malik ya ce ba zai rama sallarsa ba sai dai kawai ba raba wajibi da ya raba ba sai dai imam malik ya ce yana yana kyautata masa ya rama wato mustahabbi ne a wajen imam malik ihtiyatan ya rama amma shi ai yayi wajibinsa ko tunda yayi wajibinsa ya sauke nauyinsa eh ya yi ƙoƙari in dai kawai ya yi ganganci ne ya zo ga mutane ga kowa bai gane ba kuma bai tambaya ba kawai ya fuskanci waje ya fara ya fara sallah to wannan kaga ya ganganci ko amma in ba wanda zai tambaya ko ya tambayi mutane sun gaya masa amma kuskure ne shi in ya yi sallarsa sallarsa ta yi daidai ina fatan mun gane yawwa akwai saɓani a cikin matsala ɗin amma wannan shi ne abin da fi inganci saboda abubuwan da makaranta na hadisai da suke da alaka da wannan aya ɗin to Allah ya tashi fa wallu wujuhakum shatrahu ne shatrahu ko to menene shatrahu tilqa'ahu kenan kuna kallon sa to in ka zo kana sallah haka zaka kalla bangaren ko kuma zaka sa kanka a wajen sujada ne a mazhabar malikiya suna ganin cewa ba za ka sa kai a ƙasa bane zaka ma alqiblan ne bangaren ne zaka na kallonsa, sa eh wannan shine zahirin shatrahu ka kalli wannan to amma kuma hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza salla ta'ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi al-arda wa rama bi basarihi al hakim da baihaqi suka rawaito in annabi ya zo sallah yana sunkuyar da kansa sannan ya sa a ƙasa wajen sujjadansa mawdi'us sujud saboda ka shatrahu ana nufin jikinka ne ya kalli wajen ba wai dole idonka shi ma ka kura shi a wannan wajen mun gane ko eh qurtubi yana cewa wai wannan ayar tana dalili ne hujja ce bayyananniya na mazhabar Imam Malik muka ce eh haka ne in ba da wannan hadisin ba in hadisi ya zo to kuma sai ka canza fahimta ka ya dace da hadisi din saboda haka in ka tashi sallah zaka fuskanci bangaren alqibla sannan zaka sa idanka yana kallon alƙibla yana kallon wurin sujjadanka mun gane ko a dukkanin ka baki dai sai dai in ka zo yin ehm, tahiya to anan ne kana jijjiga hannun nan zaka kalli hannun eh wannan shi ya tabbata shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin haka din wannan su ne kaɗan daga cikin hukunce-hukunce na zahiri bayyananu a wannan ah, ayoyi na alƙibla a nan kuma za mu tsaya muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya ƙara fahimtar da mu alƙur'aninsa ya kuma ba mu daman aiki da abin da muka sani na alƙur'ani Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa ya taimaka wa shugaban wannan ƙasa wajen yaƙi da yake domin eh, faɗa da barna da kuma gyara a wannan ƙasa Allah ya bashi wazirai na kwarai. da mataimaka na kwarai Allah ya taimake mu akan soyayyen zukatan mu mu yi aiki mu ma domin gyaran wannan ƙasa abinda muka faɗa ya zanto daidai fallace daga Allah Allah ya daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana muna kwanaki na neman lailatul qadri jama'a a dage a ci gaba da sallolin dare Allah madaukakin sarki ya mana gam da katar da ganin lailatul qadri subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته